بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da yadda aka yi ta sanarwa yau insha Allah Allah ya kaddara cewa ga malam ya iso kuma za a fara gudanar da wannan tafsiri insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa ɗazu wannan tafsirin zai kasance a madadin tafsirin da malai ya saba ne a wannan jiha tamu a cikin watan ramadan insha Allah ta'ala a yau muna sha takwas ga watan rajab hijiran manzan Allah Sallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 daidai da goma sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai albarka masjidu mus'ab bin umair da ke nan itali out gwarimi a nan cikin garin kaduna da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon saurara kuma ba mu ikon yin aiki da abin da malam zai karantar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah طيب، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من سار على منوالهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما يدى مكسابة دي الشيكرة الحمد لله to mu ba ma wannan karin magana Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu a'a wannan karin magana kuskure ne akwai nau'i na rashin tauhidi ciki ce ne Allah ya kawo mu kai shiru ba magana shekara ta kawo mu ina daga cikin karuruwa magana bahaushe da ke cike da kwaba Allah ya kawo mu khalas shekara ba ta da iko ba ta da isa a ce ta kawo mu na fara da wannan ne domin tambihi da faɗakarwa wannan tafsiri na bana shekara ta takwas. da kan gudana a wannan birni na kaduna a watan ramadan a wannan shekara ta bature wato 2017 to yawanci mun saba kusan duk shekara mu dan tabo ko da ba a faɗaɗe ba ma'anar tafsiri tafsiri dai kullum an sha faɗa shi ne mai wato alkashfu والبيان والتوضيح والإبانة تبين عن شيء كشف بؤيوة بيان بياني إيضاح يوم ورا ورا شيني كوي معنى التفسيري menene bambanci tsakanin tafsiri da ta'awili da suka su ɗaya ne illa ya ta'awili kawai ka bayyana abu hatta ya ulal ila mazannihi kalmar ya'ul hatta ya'uda ila mazanni zuwa ga inda ake zaton sa a same shi to tafsiri ilimi ne mai daraja ilimi ne mai kima ilimi ne mai falala saboda yana da alaka da bayyana wa halittun Allah maganar da mahalicci yake gaya musu tafsiri ilimi ne da ke da alaka da mafi darajar littattafai gaba daya shine alqur'ani shi kuma alqur'ani dama a wannan wata na ramadan Allah ta'ala ya saukar da shi inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr ayna ka saukar an wata ne watan ramadan shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wannan littafi gagara badau ne wannan littafi gagara gasa ne wannan littafi gagara koyo ne saboda haka karanta shi da fahimtarsa da neman abin da yake nufi na daga cikin mafiya muhimmancin ilmomi da suka kamata rayuwa ta ƙare wajen neman haka sunan shi dai alkur'an mafi girman sunansa kenan sad wal da zikir qaf wal qur'an yasin wal alhakim haka ne qur'an qur'an qur'an qur'an wa is sarafna ilayka nafaran min al jinn yastami'una al qur'an mafi girman sunansa kenan mafi shaharar sunansa cikin mabota ilimi suna cewa ai alquran ma'khudun min alqarar ko min al yani sun tafi da nisa ma'ana an dauko ma'anan ne saboda haduwar sa aure guda al-imam kuma na cewa a'a suna ne wanda yake ba sai ka wahalar da kanka wajen nemo mushtaq din sa ba kamar at-taura ne da kuma linjila wasu kuma suka ce a ƙur'ani an ɗauko ma'ana daga alqira'a in ya ce fa'iza ƙaranahu fattabi ƙur'ana ai ƙira'ata hukiya wannan littafi a matsayin mukaddima yana da haƙoƙi mai yawa akan kowane musulmi haƙƙin ƙur'ani akan mu guda goma sha biyar ne ba laifi a mataki na shimfiɗa don mu koro su in ya so a lokacin da tafsirin ya ci gaba da garawa lokaci-lokaci a ringa ɗauko su misali ƙur'ani yana da haƙƙi a kanka a kaina a kanki a kanku a kan duk musulmi har ma da kafirin don an ce ya imani da shi ai haƙƙi ne in bai biya ba zai biya lokacin mutuwa na zuwa ƙur'ani na bin kowannen mu aƙalla bashi bashi ɗai ɗai ɗai goma sha biyar kaga da haƙƙi na farko imani da shi duk abin da za a faɗa na haƙƙin ƙur'ani in babu wannan haƙƙi na farko duk shirme ne al'imanu bihi huwa a haƙƙul huquq imani da shi wannan haƙƙi ne na ƙur'ani ka yadda da shi cewa a ah, na yi imani da shi cewa littafin Allah ne na yi imani da shi kundi ne na ubangiji na yi imani da shi ba shi da kure ko daidai da ƙiftawar ido ko waiƙawar ido haƙƙin ƙur'ani na biyu wato al'amalu bihi aiki da shi dole kuma ka yi aiki da shi ya ce a yi kaza to ka yi wannan kaza ɗin a tsaye da sallah ka tsayar a ba da zakka ka bayar a bi iyaye ka bi shi ne manan aiki da shi ta fuska biyu ɓangaren yi da ɓangaren kad ka yi ijaban wa salban yi sallah yi sallah yi zakka yi salban kar ka yi kaza misali wala taqrabu zina wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa wannan shine bangaren me as-salb yi da karkai to dukka kiyaye su shine haƙƙi ne na Qur'ani a kaina a kanka akan kowa da kowa al'amalu bi wa tatbiqu ta'alimihi haƙƙin ƙur'ani na uku akan kowane musulmi tilawatuhu ma'a tadabburi ma'ani ayati ake karanta shi kuma ana la'akari da wai me yake cewa ne me yake cewa duk abinda Allah ya faɗa ka ce to abinda Allah ke nufi kenan malam ba ayar da Allah ya ce ƙur'ani ya kamata a yi ta tadabburi da shi kwana biyu na san majalisin na tafsiri ba ji sautin alarma. zakariya bala musa ba wanda shi muka fara tuntuni saboda uzurori karanto mana inda aya Allah ya ce ƙor'ani a lura da me yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا kaji aya ta farko cikin ayoyi da yawa da ke cewa a lura da Qur'ani kawo wata cikin suratu Muhammadin كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب wannan kaje cikin suratu sad kenan ka wata suratu al-furqan suratu yadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin qafaluha mu tsaya kan guda ukun duk sun yi magana akan alura da qur'ani aya ta farko afala yatadabbaru al-qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira haka Allah ya faɗa cikin suratu an-nisa mutane ba sa tadabbari da qur'ani na'am da daga gun wani ne ba Allah ba da sun sami tufka da rora da yawa to daga Allah ne kaga yayi kira zuwa ga me lura da me yake cewa wuri na biyu ya jawo mana suratu sad ayata 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati liyadabbaru a lura da me ke cewa Allah ya magana kan sama ka taba lura oh Allah ya faɗa sama ya magana kan halittar jikinka ya ce na ba mutum labba guda biyu shafatai idanu biyu hannaye biyu ka lura da wannan wuri na uku a cikin suratu muhammadin ko suratul qital Allah ya ce mutane ba sa lura da qur'ani am ala qulubi naqfaluha ko a cikin zukatan mutane an sa kwado ne padlock an kulle ba sa ganewa kenan haƙƙin qur'ani na biyu tadabburu ma'ani ayatihi me ayan nan ke cewa ne me Allah yake nufi kenan in kana karanta qur'ani baka tadabburi to wannan haƙƙi ne da baka sauke mu qur'ani ba mun samu haƙƙi na nawa kenan haƙƙi na nawa in kuna bi na haƙƙi na nawa na uku imani da shi aiki da shi lura da shi haƙƙi na hudu yin shuru in ana karanta shi al-istima'u wal insatu wal isgha inda qira'atihi kai tsaf ka daina magana ka ara masa kunninka da kuma dukkanin jikinka misali ina ne Allah ta'ala ya ce idan ana karatun Qur'ani ai shiru wa idza quriya al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun al-araf 204 Allah ce idan ana karatun Qur'ani sai ce me ku yi shuru fastami'u lahu ku yi sararo tsit lahu gare shi shi Qur'anin fastami'u ku sa kunni wa ansitu ku yi tsit saboda karatun qur'anin karmal lahu aili li ajlihi kenan sai ce la'allakum kaga wannan natija ne sakamakon shirun ne la'allakum na fa'idantar da tarajji ne lakin na huna littahqiq ta tahaqquq tabbas za ku samu rahama kaji haƙƙin ƙur'ani na nawa na hudu nawa ne muke sauke wannan haƙin ana karatu muna surutu muna harkokin gabanmu har ma ya zama kamar ado ne mutum ya sa ƙor'ani yana hira da abokanansa gashi kuma Allah ce ku yi shuru kawo aya a ramma kafin mu shiga tafsir wannan muqaddima ne kawo ayar da Allah ya ce aljannu ma da suka ji ana karatun ƙor'ani sun ce a shuru kawo mana ayar وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الله يتي لوكتن كأوكا وتجمع تأل جنوب wa صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ba, يسمعون ba يستمعون الاستماع ya fi shiga ciki fiye da wato sama na ce da kai istami to ma'anar ta fi ƙarfiye da isma istami shi ka ci karkasa kunni shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala galibi bai taɓa kiran kansa mustami'u ba sai dai sami'u saboda kasa kunni na mai raunin ji ne Allah mai raunin ji ne wa huwa sami'ul basir amma kai kuwa za ce da kai mustami sami Allahu liman mai hamida ka taba ji an ce istama Allahu la al-istima' lil abd al-haqir al-dhalil al-faqir istima kasa kunni yau kasa kunni yau kasa kunni ashe jin naka da rauni kenan shi sa galiban a arabiya in ban ce ma a ko ina ba Allah baya sifata kansa da istima galiban tsayin. to haƙƙin qur'ani na hudu al-istima kasa kunne wal insan da yin shuru wal isra da yin shuru isra, isma da ne to wannan haƙƙi ku ba. to amma ga aljannu Allah ya ce lokacin da muka kaɗo kan wata jama'a suna sauran ƙur'ani lokacin da suka zo wurin ƙur'anin ƙalu an suka ce ku shiru to idan har aljani ya yi ƙur'ani ladabi ya yi shuru kai mutum ne ɗan adam da Allah ya mutunta kai ya baka ainihin annabin mutum irinka wajen halitta amma wanda ya fi ka da mukamai sun fi biliyoyi na'am annabi sallallahu mutum ne ko ba ka ba mutum ne ƙul innama ana basharun mislukum haka Allah ce kama kai ka san mutum ne da ya fi ka dan an masa wahayi ya fi kowa daraja to da ka sauraron ƙur'ani aljannu ka gani sun ce ayi shiru, shuru nake cewa to kai da kake mutum da aka baka annabi mutum a ya kamata kai shuru in ana karantawa shi yasa babban sahabi abdullahi ibn umar allah ya kara masa yadda ya tabbata cewa in yaji ana karatun qur'ani yakan ce an sito allahu ya takallam wa anta tatakallam kai allah na magana kai kana magana who are you misali kamar ka ce ya kake waye kai allahu ya takallam wa anta tatakallam saboda ka ƴan uwa ku sani sauran ƙur'anin ana karanta shi wajibi ne anan akwai waqafat to kenan karka zo inda mutane ke tattauna harkokinsu na rayuwa wanda ba haramun bane ce kowa shiru na bude ƙur'ani a karka haka domin sai ka jefa su cikin laifi idan ku suka ce a ah, ka sa ƙur'ani to mun haƙura mun yi shiru to za ka ɗauki nauyin abin da kuma suka yi hasara na alkhairin da Allah bai hana musu ba su dai sun sauke sun yi shirun kai ne kuma za a tambaye ka to dan me ka shiruntar da su kan abin da Allah bai haramta ba kenan dole mu kiyaye akharin haƙƙin qur'ani na nawa kenan ya jama'a na nawa kenan imani da shi aiki da shi tadabburi da kuma me sauraron ana karanta shi haƙƙin qur'ani na biyar al'amalu bihi na faɗi wannan Ta'allumu. koyo shi dole ka samu lokaci ka je ka koyi ƙur'ani inda kana da lokacin ka je ka karanta chemistry da physics da political science da waye-waye na duk suna da kyau ina lokacin ka wajen koyon ƙur'ani ina naki lokacin ina nawa ina nako ƙur'ani yana bin ka wannan haƙƙi din inda kana tsoron faduwa a jarrabawa jarrabawa kana zuwa lesson ɗinka darasinka na makaranta yana bin ka bashi kuma ka sauke bashin ana ruwa ka tafi ana mukumukun sanyi ka tafi ana turmutsutsu ka tafi ƙur'ani kuma kila ce da kai mhm, ina nawa haƙƙin a matsayinka na wanda ka ce kai imani da ne kin imani da ne misali ba min haƙoƙin ƙur'ani an ta ta'allamahu to kuma zaka koyo shi ne ka bashi haƙi karka ce to ai ni a net ma zan koya a ba za ka koyi ƙur'ani a intanet ba intanet al intarnet a shabakatul ankabutiya kasuwa ce akwai rudu da yawa akwai alkhairi da yawa kana bukatan ka koyo shi a gaban malami mutkin wanda ya san abin da yake ina faɗin wannan musamman masu da'awar aimu ba ma sai mun je makaranta ba duniya ta zo da sauki muka ce ta ƙur'ani ya fi ƙarfin haka karkashin wannan gabar a wannan mukaddima ta tafsirin mu na bana Allah ya datar da mu nake so in tunatar da mu wata magana mai tsada ta malami suna cewa koyon ilimi gaban malami musamman qur'ani zai baka fa'idodi guda uku akalla inna akhdha al-ilmi min afwahi al-ulama ar-rabbaniyin yu'tika adaban thalatha yu'tika adaban إيش ثلاثة الأدب الأول yutika tawadu wal inkisar zai baka tawadu kana jin kai ka isa a to a ilimi yafi ka isa ballantana qur'ani sai ka ji to kai ba kowa bane to ai gara ka nuna kai ba kowa ga a gaban qur'ani in ko ka ki a wani shirme ma ka ji kai ba kowa bane kun gane na biyu daga cikin fa'idan nemo karatu gun malamai wallahi yakan gyara maka fahimta da kana da concept kaza shine kaza ka ce da ba haka bane saboda ka je gaban masu abu din kai misali arabiya ka karanta kawai da adab kana ji ana kalkala kalkala sai ka ce ba sai na je gun malamin tajwidi ba ai kalkala kalkala yuqalqilu kalkalatan saboda arabiyarka zo ba haka suke ne wa yan tajwidi ashe zuwa gun malami yusaddidu lakal faham sai gyara maka fahimta kai abinda kake tsammanin nan laisal amru kadhalik ittaji ila al-masar al-haqiqi saraka daga cikin fa'idan neman karatu gun malami kenan na hudu ko na uku ne yani yuqassiru laka al-masafa yakan takaita maka doguwar tafiya abinda sai ka tsawaita tunani kafin ka gane malamin da ke da kayan aiki to sai ya gyara maka kenan in muka ce koyon qur'ani haƙƙi na hudu to ba abin kuwa za ka koya ba ko shakka ba ka iya samun mahadacin ƙur'ani amma bai iya karantar da shi ba ka ji yana ɓarnan baƙi yana ce allazi laƙa ka laƙa ka madadin laƙa allazi ka ji zaira ziryan madadin zalin allazi ba yana faruwa ba? gerul magarubi alaihim wala raliyan wannan Qur'an ne ba je koyi karatu gun wannan mutumin ba la inda abcd an ce yara ku iya da kyau to haruffan Qur'ani su suka fi cancanta a iya su ko in har bahaushe yana turanci ya ce the boy an ce kai baka ba cewa the boy ka gyara masa don ya ce the boy to ba kun gane ba a bashi wana the boy din ka ce a ah, ba haka ake faɗa ba sai dai ka ce the boy ok ka gyara masa to ka iya faɗin ƙorani ya kake faɗin haka kun kalli rubutun nan wani baki ne ku kalla da kyau ba ita bace ba ita bace hamza ai ba haka ne ba ha jamil ku kalla mana ha kuma ban yi digo ba kaga hazikancin sa ha ha me kenan haƙe kasassa ko ita ce ha mara ruwa ita ce ha karama to in ka zo ka ce ha wata hamilu asqalakum sai mun ce ka bata qur'ani da me zaka ce tamilu cha zaka yi wata makogoron nan sai an gyara shi so wannan misali kira shi wannan haɗin sai na sa masa digo ya zama kha karka zo ka ce ka da ya ba shi ka ce Allah ba mu alkhairi la bi khairin bi khairin wani irin bi khairin bi khairin za mu zo kan haƙƙi na gaba nan gaba amma dai karanta shi yadda ya kamata haƙƙi na nawa kenan al'imanu bihi al'amalu bihi tadabburu ma'ani inda tilawa al'istima wal isra at na biyar ta'alimuhu na shida ko to ta'alimuhu kaga ta'allumuhu daban ta'alimuhu daban ka koyo shi kuma sai ka koyar da shi wallahi ko fatiha ka iya to duniyar musulmi na binka shi sai ka karantar ƙur'ani na jiranka ai ba sai hafizi ba hmm. ai mana hafizi wanda ke kiyaye haƙƙin Qur'an. shi ne mana hifz anan a wata ma'ana kuma ballantana kana da an mai sa'alun a zuwa ƙasa kana tabara ƙasa ah kana da ƙwarin gaba ɗaya alaika dai so haƙƙin ƙur'ani a kanka a kaina a kanku a kan kowa da kowa haƙƙi na bir'ana na shida ta'alimuhu koya mutane ku rike su da kyau waɗannan haƙoƙin ku kiyaye su a shimfiɗar da muke na tasirin na bana kenan kuma muna da hadisin da ya tara waɗannan haƙoƙi guda biyu hadisin sarkin musulmi Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda cikin Bukhari da Muslim manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi sallam khairukum man ta'allama al alqur'ana kaji ta'allama sai ce wa allamahu ya tara biyu ta'allama wa allama faraka haƙƙin qur'ani na shida kenan na biyar ta'allumuhu koyo shi na shida muka ce me ta'alimuhu koyar da shi nan akwai bayanai masu yawa tsakanin alaka da zumunta tsakanin almuta'allim wal muallim amma ba shine maudu'in ba muna so da mu kammala eh, zubo wannan adadi guda goma sha biyar tukun amma ba haka ba alaka tsakanin malami da almajiri ya kamata masu wannan araftum haƙƙin ƙur'ani na nawa za mu faɗa yanzu na bakwai da'awatun nasu ilaihi da'awatul khalqi ilai dole sai ka kira mutane zuwa ƙur'ani kuma haƙƙi ne ƙur'ani ke da shi akan kowanne cikinmu ka gayyaci mutane zuwa ga ƙur'ani wa zakir bil ƙur'ani man khafu wa'id Allah ce ka wa'azci wanda ke jin tsoro na to ka wa'aztar da shi da ƙur'ani ba shi kenan koyar da mutane ƙur'ani shi ma wani asali ne haƙƙi ne babba ka kira mutane saboda karanto shi daban an gane ko koyar da shi daban tayi mutum yana karantar da wasu ne saboda ana biyan shi ba kira yake ba tare da ana tsammanin haka da gare shi to amma dole sai mun ta hatta wato kiran mutane zuwa ƙur'ani a matsayin wani haƙƙi mustaqilli independent right karka kira mu zuwa ga wata doka ko ra'ayin wani ko fikirar wani ko iyawarsa ko gwanintarsa ba ka da gwaninta in aka ce ga maganar mahalicci wannan shi ma haƙƙi ne mai zaman kanshi da'awatul khalqi ko annasi ila kitabillah haƙƙi na nawa kenan haƙƙin ƙur'ani na takwas wato addifa'u anhu ba shi kariya in ka ji an ce a kare abu to ana tunanin zai iya gamuwa da cikas kenan ko? ƙurani ba shi da cikas Allah ya jibinci kare shi da kanshi kawo mana ayar إنا نحن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لها الله يتي موني مكا سوكد الذكر القرآني كومو زامو كاريش لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم tanzilun min hakimin hani ƙarya ba ta zuwa gaba ga ƙur'ani ko baya gare shi saukakke ne daga gwani abin yabo jalla jalaluhu kenan ƙur'ani Allah ya tsara kayan shi to sai dai kuma tunda Allah ya kawo shi tsakaninmu zai jarraba mu ya gaya muka yi mu'amala da shi sadaka haƙƙin ƙur'ani na nawa muka ce na takwas kenan ko to sai ka shi defense ka ba shi kariya kamar yaya kariya daga intihalul mubtulin wa kadhibil kadhibin ƙaryan maƙaryata su ce ƙur'ani yi tufka da warwara wa anna lahum ina suka ga wannan kuwa sai ka ce a'a ka ba da kariya da ilimi da bayani ta yadda ƙar za ta bayyana su fahimci ba haka bane ai ana samu a ƙasashe da yawa ai qur'ani ya danne ma ya mace haƙi kace a ba haka bane ai qur'ani akwai da mai yace qur'ani ya ce a sa ma ya mace igiya a wuya a jata sai ya ja wannan aya fi jidha hablum min masas to gashi ne ya ce a wuyanta akwai igiya kaji mugu to kaga wannan sai ka tashi ka ce to ba haka ake ne babu fada mai abin fada baya fada shi ne ba shi kariya kenan a ilmanci ba da rigima ba wani kuma ya ce yi tun da Allah ta'ala ya ce la ikraha din ɗanka in bai sallah ba la ikraha ka kyale shi kawai muka ce ba haka Allah yake nufi ba kare qur'ani daga murdaddiyar fassara daga bayani wanda yake ba na gaskiya ba daga tuhuma wadda take ta ƙarya na daga cikin manya-manyan haƙoƙin ƙur'ani akan kowane mumini to sai mu tambayi kanmu muna kare qur'anin a mu'amalolinmu to sai dai kare qur'ani a irin wannan yanayi kuma ya danganta ga kayan aiki da kake da shi kana da ilimin haka kai kana son ka kare qur'ani madadin kai gyara sai kai bannan kuma to daga wannan zai zama dole ya lazumta mana tashi a nemi saninsa a koye shi shine haƙƙi na takwas ko na takwas ko a wannan jeran haƙƙi na tara tahkimuhu inda tanazu' tahkimuhu a mayar da shi alkali lokacin da ake rigima wani ya ja wani shi ma ya ja to farduhu ilallahi war rasul kuma yadda abinda kuke ja in zuwa ga Allah kuma arraddu ilallah shine mai da shi zuwa ga littafin Allah an gane ko dole ne a mayar da magana zuwa ga littafin Allah barin ba ku misali tsakanin mata da miji sai matar ta ce da mijinta yanzu wani tuna ni matar ka ce amma ina da ya ba kai ka haife ta ba agola ce amma ta ce in ji matar sai ya ce da ita sai ce da shi ko ka san ya halatta ka aure ta wannan yattawa lokacin da muka yi aure kafin na tare a ɗakinka za ka iya aurenta shi ce sam karatun kudin na zamani ba haka ba ne ita ce haka ne shi kuma ce ba haka ba ne ta ja ko ba ta ja ba kun ce wa ya ja a nan shi ne to an yi ja in ja ina ya kamata a koma a samu bakin daren na'am ka kawo mana ayan da Allah ya halatta a auren ita wannan yar tunda dai uwar ba ta tare ba kawo ayar wa halailu abna'ikum وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم دي دي ورين كاغانن الله ربما يا كرنتو منا daga wata aya ne 21 22 da uku kasa a cikin sura ta hudu an-nisa inda Allah ya bada breakdown na matayen da ba za a aure su ba daga ciki sai Allah ta'ala ya ce a cikin ita wannan aya akwai mataye guda goma sha uku da aka haramta auren su cikin sai ya faɗi daidai inda muke bukata misali mahallin shahid muke son ci Allah ya ce me wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum ta ce to mai gida zo na faɗa kaja to da Allah bar ra'ayina kai ma ka bar naka karanta wannan ayar Allah ce war ba'ikum da agololinku wace ce agola duk matar da take gidanka yarinya wanda ba kai ka haife ta ba amma ya ce ga matarka sunanta me sunanta me shamiya agola to in aka ɗora maka aure da mahaifiyarta kafin ku tare da mahaifiyar sharaɗi sai ka ce to ni kuwa wance ko da dai an ɗora mana aure kai amma fa yarki ta fi burge ni Allah sarkin halitta to na haƙura da aurenki ki bani yarki na sun ne ba za ta bashi ba ito amma muna magana halatti ne legality ya halatta ya aure ta domin ga abin da Allah ce ko bai halatta ba wa raba'ibukum allati fi tukum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin amma fa in lam takunu dakhaltum bihin fala menene tace to ga aya Allah ce da ba mu yi kwanciyar aure ba ana ɗora mana aure ban tare ba ba mu saki labule ba ya halatta ka aure yata ba ina gaya maka ya halatta bane yanzu amma riga mun tare maka zakka to kaga nan qur'ani ya rora komai irin wannan misali zaka iya kawo su da yawa an gane ko to wannan shine misalin tahkimuhu inda menene at-tanazu' amma yadda qur'ani alqali lokacin da ake ja'in ja shi ma wannan haƙi ne amma yau muna soke wannan haƙin astaghfirullah na sha tambayar kaina na ce ah yanzu misalin aka je musabakar qur'ani a inda ake musabaka ga manya an haɗu sarakuna malamai duk masu kowane isasshe ya zo kuma kowa ya zo saboda qur'ani saboda girmama ƙur'ani aka zo an yadda littafin Allah ne gagarba dau to kaddara sai aka samu wani a inda ake musabakar sai ya sata na son tambaye ku me Allah ya ce in mutu ya sata a yi masa akwai ayar arama والسادق والسادقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دبراو دبراونيا من الله يتي كوينك yanke hannayensu to inda ake wannan musabaka a hall kowa ya cika sai wani ya sata a wurin shin za a yanke hannu a yau na tambaya a to ke hana wannan magana ta waye a cikin me ai ba na ce kowane gama gari ba ne hmm. dama a je kotu a tabbatar a yi shari'a ba bar gada ba ce to amma ana zuwa magon alkalin an tabbatar an kama shi ta handed to don me kuka haɗu nan saboda ƙur'ani ya zama kawai cosmetic kayan ado kenan Allahu akbar ta shi ba masauki haƙi Allah ka ji kanmu to kila ma ka tafi da nisa a gidajen ma inda kake da iko muna sauke haƙin ƙur'anin ka ta shigo ba hijabi mai Allah ya ce gulma mai Allah ya ce to mai da ƙur'ani alƙali lokacin ja'in ja shine haƙƙin ƙur'ani na nawa na tara haƙƙin ƙur'ani na goma wato intifa'ul haraji inda hukumihi koruwar takura kai ya ƙorana yankin wannan hukuncin ka ka takura a to kana da matsala ai sun mala ji dufi an fusihin harajin karka samu haraj saboda mai duka ne yanke hukuncin haƙƙin ƙorani ne kaji wato haraj da takura da kunci ya koru daga zuciyarka wannan haƙƙi na ƙur'ani ka sallama haƙƙi na nauke kenan na goma ko na goma sha ɗaya a taslimul kamil ko da haras ɗin ya abin nan kuma sai ka sallama fi an buzin harjan mimma qadaita wa yusallimu tare da manzon Allah ake yin sallallahu alaihi wasallam tama it applies to Qur'ani shine haƙƙi na nawa 11 ko 12 to koruwar mai da Qur'ani alƙali lokacin ja'in ja koruwar takura a zuci da kuma miƙa wuya kai saranda in dai har za ka yi ja in ja da wani ka ce ka a ainihin sallama hujjar ka tafi tawa karfi ah to wa fi Allah gaskiyar magana wa fi Allah ƙarfin hujja Allah sunan shi alhaƙo walau ita ba alhaƙo ahwa aho to alhaƙo ƙala alhaƙ kuma yanke hukunci alhaƙ suraka haƙƙin ƙor'ani na goma sha da lissafi wato at-taslimul kamilu lahu sai haƙe na nawa a takhalluqu wata zayyunu bihi ka halayyantu da shi ƙorani ya zama adonka da an ganka a ga kwatankwacin ƙur'ani mai tafiya an tambayi uwar mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda aka ce menene halayen manzalci halayensa ne khuluquhu alquran to shi ma wani haƙƙi ne aiki can daban halayyanta kuma na nufin me ya zamanto ƙur'anin shi ne ke remote controlling ɗinka shi ke sarrafa ka shi ma wannan haƙƙi ne mai zaman kanshi na nawa kenan sai haƙƙi na nawa sai haƙƙi na nawa siyanatuhu wa hifzuhu an al-imtihan imtihan ba na jaraba da haba ba imtihan na jarabawa imtihan ake cewa kare shi daga wulakanci ne imtihan na hababba mahana wanda shi miki muke da misali karka sa yawo ka bude qur'ani kana son ka buɗe sai kasa lalala ba daidai ba ne. yana daga cikin imtihan a ce ka yawo ka bude qur'ani mun yadda yawo ba najasa bane amma ka zanta ne dazo nake tambaya ta ce malam ya zamu yi da takardan qur'ani ne a gida ya tsofa kwarai takardan yayi daga daga ya zamu yi mu tattara mu kone saboda gudun kai da dinga faduwa kasa ce kwarai gara ku kona ku tattara ku kona yafi ku tona rami ku zuba ku binne wani zai iya fitsari fitsarin ya kai ga cikin ramin ko da baka sani ba to yace to in na kona kuma ai zan ga alamar rubutu sai muka ce la yadurruka atharuhu asarin ba su da kai ba kuma dalilin mu na kona qur'ani sayyidina usman lokacin da tara qur'an la kara masa yadda ai kaga yasa an kona copies din da aka samu sabanin karawayi ya mai da shi guda daya wanda ya karbo copy asali daga nan Hafsa yar sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kenan muna da salaf cikin haka in ya kasance yana daga cikin wannan haƙi na goma sha kuka ce sha uku kar ka zo kwanciya kafa kana kallon Kur'ani. ko kamar da muka sha faɗa gun tafsiri ko gun karatu mutum ya zo da ƙur'ani ya ware kafansa haka ya sa tsakanin cinyoyinsa wannan rashin ladabi ko mutum ga ya ɗora waya akan Kur'ani. la'alla zai ce eh fanka ce malam ki kada na sa ne dan danne takarda qur'ani dan kar ta dinga tashi kila kana da wannan tawil sai mu ce kila wannan zai kasance karbabbe amma abu ne wanda yake kada wani abu ya kasance sama da qur'ani ba za ka dauko tafsirin ibnu kasir ba Allah ya rahamshe shi ko na al-qurtubi Allah ya rahamshe shi ko na ibnu atiyya ko na as-sa'di wa hakaza kace ka dora saboda wannan ya kunshi zantuttuka na dan adam ai wa hada kalamullah saboda ka kare shi qur'ani daga wato wulakantuwa na daga cikin manya-manyan haƙoƙi na qur'ani mai girma da dole sai an kiyaye an samu haƙi nawa sai nawa haƙƙin qur'ani na sha hudu wato karanta shi da tajwidi kaga magana ta zo domin karanta ƙur'ani yadda Allah ya saukar da shi wajibi ne da tajwidi domin Allah ce warattilil ƙur'ana tartila ka karanta yadda Allah ya saukar da shi bayan da kake tsammani ba da haka ɗazu nake ba da misali wajen faɗin haruffa a tsara kowane baƙi na ƙur'ani karka ga alhamza ka karanta alhamza kamar an baki ko zot ka ce za ko ta ka ce sirata lazina sirata kowane baki ka ba shi haƙƙinsa ka juwidul hurufi wa ma'arifatul uqufi suka ce wannan shine tajwidi al-huruf takunu mujawwadatan wal uquf takunu ma'rufatan ina haƙƙi ne a kashe sa yanzu masha Allah muna da matsananciyar bukatan ta buɗe makarantu na tajwidi da koyon ƙur'ani da girmama mahaddata ƙur'ani da ba su haƙƙinsu da ɗauke musu nauyuka na rayuwa don su samu lokacin wannan al'amari mai matuƙar darajar gaske Allah ka ba mu iko haka nawa kenan sai na nawa Shabiyar raf'uhu fawqa kulli manazil ka daga qur'ani sama da kowane irin muqami a kulka akwai wata doka da ta kai qur'ani ko sama da shi ko ka faɗa ƙara ko kai akaikaici la yajuz littafi ne Allah ya daga sha'aninsa waɗannan a takaice in muka tsaya a matsayin muqaddima na tafsirinmu na bana wato dangane da haƙoƙin ƙur'ani mai girma kenan Allah ka ba mu ikon kiyayewa ka sa mu ji magana mafi kyau ka ba mu ikon aiki da mafi kyau ɗin. kuskuren mu kai mana maganin sa ka raba mu da kurakurai ma'ana ka ba mu ikon gyara kurakuran mu mu kuma dace kai tsaye bayan mun ji wannan muqaddima ƙwarya-ƙwarya za mu shiga insha Allah cikin tafsiri inda sauran lokaci na'am to tunda sauran minti biyar ne to mu kare da yau din a matsayin muqaddima kawai in yaso sai mu tashi a aya ta nawa ne in mu kuma ta babara muna cikin suratul waqi'a sura mai lamba 56 aya ta nawa za mu tashi 80 za mu tashi aya 81 afa bi hadal hadithi antum mudhinun to sai mu ƙara kammala ainihin muqaddima game da abin nan tunda Allah ya shigo da motar Ramadan haka Allah ya ba mu ikon azumtar wannan wata cikin alkhairi ya sanya mu cikin bayinsa yardaddu waɗanda Allah ya yarda da su yake kankara zunubansu musamman a wannan wata mai albarka ka su daukar akan mutane wannan muhimmin abu ne a rayuwa hali da muke ciki na kunci Allah ya kawo mana sauƙi. kuma ina kira ga dukkanin yan uwa musulmi karkashin wannan mukaddima muna ce makaratun qur'ani musamman musamman suratul baqara a cikin hadisin ibaratu ibn samit a لا لا لا abu umamat al-bahili astaghfirullah abu umamat al-bahili Allah ya kara masa yarda hadisi na cikin sahih muslim annabi yana cewa sallallahu alaihi ku karanta suratul baqara yace iqra'u suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wala yastati'uha al-batala ku karanta baqara inji manzon Allah ya keɓe ta da wannan daraja tare da dukkanin ƙur'ani mai daraja ne alhamdulillah amma sai ce bakara kuna ce makaranta ta da ita da ali imran za su zo suna mutum inuwa ka annahuma villatan ko ka annahuma ghayatan suna mutum inuwa to yace kuna ce makaratun bakara saboda fa inna akhdaha baraka ya yace kaga riko da bakar wallahi albarka ne tirka shi wa tarkaha hasara barin karanta bakara cizon yatsa ne takaici ne hasara ne ah to kai da kai takaici kuwa sai ce wala yastati'uha al-batala al-batala yani as-sahara masu sihiri bakara tafi karfin su sauraka karkashin wannan mukaddima cikin abin da ya rage mana nake kammala mukaddimar shimfidar da ainihin kwadaitar da mu kan wannan hadisi karanta total baqara to tambayar ita ce ya za ka riko da baqara sai aka ce shi ne kullum ka sauke ta in za ka iya Wani ce ta sauke baqara malam aya biyu. da tamanin da shida ta wannan shaɗan ne shi ke kawo maka wannan sace maka gwiwa ɗin saboda ka lura inda za ka sami awa ɗaya mai rai da 'yan mintuna za ka ji ka sauke bakara tsab a lokacin da za ka je ma zancen siyasar najeriya da mashkilar najeriya kai awa uku ba kama sun kare ba kwarai kuwa za ka je kana murza magurzan talabijin daga wannan tasha sai wannan tasha daga wancan sai wannan wata tashar ta gida ce wata ta afirka ce wata ta waje me kake farauta labaran duniya ina labaran lahira to kana da awanni uku wajen jin labaran duniya gidajen radio ga sunan iri-iri bari mu je mu ji me ake ci aure kaza ba wanda ya hana ka amma kuma sai ka yi tawazun ai in wancan ka ba shi ta wannan fa wannan ita ce hanyar da za ka iya riko da bakara ka karanta waɗannan awi maitan da tamanin da shida farkon safiyarka idan ba ku misali in kana son ka aiwatar da wannan ba ma sai ka karanta bakaran gaba ɗaya a lokaci guda ba ka kasa ta gida uku mana kana sallar asuba yi kokari ka kashe waya ba magana wata bbc balanta na zo labarai cikin sauki za ka samu ma'awayarka inda kai mai jin labarai ne ko kuwa ba sai kai kwanta ba ka shiga tune in kawai ko kuma ka je za ka samu ma kawai to wannan safiyar ka hana ido bacci in zai yiwu kuma kana son ka ci ribar haka ka yi karatun kai da 'ya'yanka da matanka da ya fi daɗi ma sai ka ji cikin nishaɗi kun sauke bakara kuma wannan zai taimaka ma yara su iya ta da wuri sai ku iya in ba zai yi ba ka karanta daga farko zuwa ma'auna an yu'minu lakum ka ci to zan je makaranta bayan azar ka ɗauko daga ma'auna zuwa sai su faha izo biyu cikin sauki kana tuka mota ma ka dinga yin haddar abin da kake da shi in babu kana da ka a mota ai wasu suna yawan kallon titi da fulawoyi by the roadside amma kai kana karatun ƙur'ani tafiya kuke amma kai kafin su cin riba insha Allah ta'ala wajejin la'asar sai ka ɗauko daga sai ƙolu zuwa azkurullah kafin magariba ka kai mai tilkar rasul kafin lisha ka khatama tunda izo na gaba ba bakara take ba yana cikin al imran qul wa nabiyukum bi khairin min zalikum to wannan ne shine manan fa inna akhdaha baraka riko da bakara albarka shin cikin ku yan uwa a wannan majalisi na tafsir ramadan wa zai yi ma Allah alkawari ka yi ma kanka alkawari ramadan kafin ya wuce za ka sauke bakara kullum kwana talatin din wa zai iya sai mu ce ba ma bakara kaɗai ba ai so ake ma ka sauke ƙwa'ayan gaba ɗaya amma bakara ta zama special na tambaya ne wa zai alkawari ya ɗaga hannu mana mai ce yau malam ɗaya ga ramadan ko kawai wannan magana ta tsima ne ni ko sai na sauke bakara yau ɗaya ga ramadan ko da an sha ruwa ma gobe ma rana ce ai wa zai sauke cikin kwana talatin din nan ila da malam kai hakuri da zaka samu amsa wannan zai ta to ainihin wallahi ne ina tsoro ne karin dawa alkawari kuma an kasa la ya akil karim innamal a'malu binniyat in kana da determination magana ta kare saboda ka amma dai ga hadisin nan iqra'u suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wala yastati'uha batala wal batala sahara mai sihiri bakara ta fi karfinsa kuma duk gidan da ake karatun ƙur'ani musamman bakara wallahi gidan ya fi karfin shaitan Allah ka cire mana cuta a jikinmu albarkacin karatun ƙur'ani ka buɗe zuciyarmu albarkacin ƙur'ani ka baka imaninmu wannan wata mai albarka da muka shigo na ramadan har muka fara wani tafsiri bana inda muka fara Allah ka samu karshen sa lafiya ka muna ƙara jaddada addu'a ka jikan magabatanmu Wadanda suka koma ga Allah da malamanmu Allah kai musu rahama ka sa mu cika mu ma da imani kenan ka muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu gaba daya insha Allah ta'ala mun bude tafsirin Ramadan kenan inda muka bude da alkhairi haka Allah ya sa kammala da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تنبوي إن مكسابة wasu lokuta a ƙarshen tafsiri ake tambayoyin wasu lokuta mukan yi a farko kafin a fara don haka za mu so tambayoyin ku rubuto daidai iyawa mu samu lokaci a je a yi nazarinsu ba na son abin da suka kira impromptu arrangement kawai kai tsaye mm. mu je mu nazarin tambayoyin in ya so mu nemo amsa mu bayar inda muke da amsa mu ce ga amsar in ba mu ce Allahu a'lam wannan ba kasawa bane subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة